بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولون بكراتين من لتافي البركة كنا غي دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها يا الدكتور فا عبد الرحيم ني انديا تشينا سكوغو غنبي الخير يتونا يبونا سكون جاء انفاني جوتكم ya na kinye dufe ya zugo igibe nici mini ya juzu yin yabacho yin littafin cikon nan addarsu rabi'u wal ishirun ya na kinye darasi ya eshibegu nici mini juzu yin yabacho e darasi na bazaye zaye al'adadi al'adadin adadi shi adadi ka'idawa ga eba irabiyo kakayin abe ke yi gada e takada shitun ceto shi tabe na manya yi ka'ida da ya da adadin bai wani gangan ahwalul adad alina da zai da ba wani musaji bai ka'ida wunci ne mutu bai ba za ya ta ahwalul ma'adud e na je sai ba na hira hirabi na je gada ka ka'ina amma ga waga a walu jinawo ungo daga nasba jarru rufuwa ije fahimta ko ali shiga da wani na nawe jiki na e wuza wangi shi ba e tubo na wade ukiyo ga abu fata wa lau abu kasra wa lau abu domma wa lau to manye ga yi gaga al'adada ne wahidun wa ifnan ala wafkil ma'adud adadi guba dana ngai wahidu eni wasnani ganbe ya gube to kan doro adadin na shi a yabi bi ala wafkil ma'dud etiya ena age bana ge lobe ina nga so lobe yo al ma'dud ga yana wai bana al adad ji adadi otu misali talibun wahidun talibun ba ni yiyan ma'adud wahidun ci adadi talibatun wahida to a ya jami tu ka'ida ya bayan mutakar gan bi muhannasi dole wa ga talibun wahidatun ya idi fahimta ko sai talibun wahidun muzakkar muzakkar talibatun muannas wahidatun muannas talibani ifnani talibatani ifnatani bogo adadi yayin ni be gube agami tu ina adadi ga lobe ina ene bana wai muzakkaro nga ayo muannaso nga ayo ji fahimta tasniya yo nga ayo tasniya ma bangaren musanna ato muzakkaro be muannasi patade ni ga tsawon Allah ka'ida farko na man laye a wal adada nan to min ya na adadi sai ke gada dabe na nan baye ba ci wuyi al'adadu min salasati ila ashiratin ala aksil ma'dud adadi shi al'adad jamu ya adadi al'adad adadi al'adada ne adadi guba yace sannan al'adada ya yace jamu gato. min salasatin enannaki guta ila ashiratin logona a yada bebe ala axel ma'adud etiyan etike boji bi mana su ya han yayi na bana axi vice versa yau na waje a cele ba ganbe ma'adudi misali gannan gayi salasatu tullabin salasatun ba ne kiyan adadi adadin na shi kiyan mu'annas tullabi mai muzakkar le ga a church le ba kai a church le ba a church le ba to endo wannan na guta wannan ar be guwe nan a caga kaidan na bangaren zagi je hoto man salatu nole yin adadin na yi muzakkar talibatu ji ma'dud a cibe ti muhannasu ga mai na ushaja ga al'adadu yukhalifu al-ma'dud fi tazkir o fi tanis adadi waje ce ne bana le baya bayan ba gibo gani be zagibo ina bana betiyan zagibo adadi gaje etiyan ba gibo idi fahimta ko to an ni kaidan na idazan ngalaw ga arba'atu tullabi arba'atu yikiyo muannas tullabi muzakkar arbawi muannas ato arbawi muzakkar talibati muannas aya da cewa jiriba daga guto harbi guwe ngalaw ga asharatu tullabi asharatu ngole muannas ashiru muzakkar ashiru talibati ji fahimta ku? to sai ya itaci ngai al'adadani adadi gubanana ngai ahada ashara wasna ashara e gobe ni gani be e gobe gube aljuz'ani ayi kasan guba ala wafqil ma'dud aja aji daidai gani na gai bane kima ya lawiyo ahada ashara ahada wai juzi ashara toyi juzi a caje juz'an isna yi juzi ashara juzi a caji aljuz'an to juz'anin na ji a yadda zada ya fiye eniyan kiwon ya gaya wayo adadi a hada ashara taliban gole a hada asharan adadi na ite muzakar yi muzakar mai hatu doji mu'annas talibatan mutu ke yi mu'annas to ayi lamila tudoji to yi nan na gobe ne wagan bai isna ashara taliba isna ta ashirata talibata yi nan gole adadi to madud Amina ha tudoji to kai da yan buro ci kiyon al'adad adadi shi ke danabe min salasata ashar ibina wa ga salasata ashara ji fahimta ko za a gan harafi jami halu a'a wani ji majalori yawa ba ka'ida ba min salatata ashara ila tis tis'ata ashara daga gobe gute loye shidin nici adadinan na layin nana wayi aljuzul awwal kafayen farko ala aksil madur wajen ce le babe ene bane waljiz usani kafa ya baci ma'ala wafihi wajen haji daidai janbiwin iji fahimta ko misali wudana ga salasata ashara taliban gole salasata gwani wiki yan mu'annas wani ya cire babe ma'aduri na taliban yana wani juzi ya farko da wani ko amma ashara wani juzi baci nso bebe tia muzakara nga wale mu ya ji daidai bai kiyan ma'adudin gai taliban yan wa ji fahimta ko wa ke cilelo ba salasa salasa wani muzakara ashiratu wani kiyan mu'annas talibatu toyi mu'annas wale salasa wani ya cele ba gani bai ma'adudi na yi ne idi fahimta ko amma shiratun ya ji kwade gani bai giyan ma'adudi ashiratu mu'annas talibatu wa tsayi mu'annas na yawo ko to inanna daga gobe gute na har bai shi dinina na na gabo ka'ida ta to sai ka'ida ya guru a awalul ma'adud alina almadu da yana ji wato ba na ali na ja su igadan kakayen irabi na eh, ga e wani ya ri ba da din na juga lokaci la ma kai da din wani ne zaga tsa wato a jiki ya su tiya na jike na wani ga daga ya guta logo yi ji fahimta ko min salasatin ila asharati waye giyan tulabin ẹ̀yàn gúta logú ẹna mayawu ba za tuba na yi ma'adud ẹna ji wuji shari'a ya ile na yi adad to adega ya ba daga gúta logú to ẹna yi ma'adud ẹna ba na ali na wa beta tuba na yi jam'u majururin jam'u majrurin jemu wa bebe yo jemu wuce ma jarri ya ci gama yo misali iga da katun shaba ngole katun guba wuye yo wa da di umaru madut to ngole ga salasatu inji guta da wana wale tullabin ga wale kalmar tullabin na yake jam'u make yi majrur salasu mutu ke yi talibatin talibatin bugu talibatin ga wale yi jam'u make yi majrur to a ci aga wata ka'ida na arbe gukiciyar harbe guwoyi oku misali yan guwo gwani wa gani gaga ashiratu tullabin bangaren zagiwa wani ashiru talibatin wajemu yi majurur to a caga daga gobe ni loshitudin ni madu da alikicin wata aliyan mufradu mansub mufrad mansub ngayi taliban misali wa gan ahada ashara taliban ngala qur'ano gan annabi yusufu wani ga babu ga inni ra'aitu ahada ashara kaukaban zo ne ahada ashara kaukaban kaukaban na tiki bubio etiya mufrado mabebe mansub to a taliban isna ashara taliban salasata ashara taliban ar felo gani be shitodin waga tis'atu wa tis'una taliban ta yana walana hamsuna taliban situna taliban ita ka'ida ka'ida yin ta ce bai madudu jaugayi mufrad majrur inanna daga shitona mi'atu na wana arbe futsi na wa bebe tie mufrado amma majrur jarri wa dio wa yi mufrad majrur misali wa ga mi atu talibin egi makanta za shitun mi atu talibin iji fahimta ko mi atu talibatin mi atu talibin ko mi atu talibatin an ni gawa dazan felu an ni gawa dazan felu arbe kiyan putin gawa ga alfu talibin tisumiyati talibin sabaumiyati talibin hamsumiyati talibin salasumiyati talibin mi'ata talibin na ga yi ka'ida nan wato ya na ma'adudu na da wuce ma'adudu da ya daga guta logo mai bebe ya ci jamo ce majuru misali nisa'in ashiru nisa'in amma daga gobe ni lo shitundin ni mai bebe mufrad iji fahimta umarke yi mansub talibatan ko imra'atan amma daga shi tun lokutu wi talibi mufrad majrur misali wi imra'atin mi'atu imra'atin alfu imra'atin idi fahimta ko to na ga yi kaida na shigun ita ibada da yawon ci gafe giye ko bai haske ya zanen to gona gune zuki utsabe na Ina ganna daga ne da gutawa na wayi salasatu alafi wa alafi ya ci jamu bawa biyu salasatu alafi talibin arba'atu alafi talibin hamsatu alafi talibin arfelo ashiratu alafi talibin butsun da gowa da wani ko ashiratu alafi talibatin wa bebe tiya mufrad majruro daga butun edashitun wayayi wajin alafu biya yi kiyan alf mufrad mufrado ishruna alfa talibin ko ishruna alfa talibatin harbe amsuna alfa talibin ko talibatin wa betun mi'atu to waje alfa bai waje kiyan wada alf bai kasre mai ato alfi talibin mai ata alfi talibin wai bai daga 20 na nawa kiyan alfa etiyan nasba amma abun wada etiyan jebrio arbe kiyan arba'u mai ate alfi talibin ko talibatin to mini ka'ida na yake da muhimmanci a tsaye bayan madu da na madu da ne ba na yi muzakar ina ga gaci adadi na yi mu'annas kuma yi mu'annas ina ga gaci e bayan adadi wani yi giyan muzakar ya e bakin da dai ka'ida shi zo yin ba na misali salasatu wa arba'una wa hamsu miyati wa sittatu ala riyalin ibon riyal na yi muzakkar ce na da nagara mu yi salasatu ce babu a ga salasu wa arba'un wa hamsu miyati wa sittatu alafin rubiya ewen indiya ci jinon riyal mai yi saudiya ci cin gole wuce ce bi salasi ita yi muzakar ibon rubiya na yi mu'annasu na to da na to sun bai wa tuwa da biye dubu dubu na wata da na tun shabayan lissafiyo don na gayi gwargwado tiyan alamar yan al'adad awalul adad wal ma'adud to sai kafin ya gwaro gayi darasi yan eshibagu sun manyan gan ga aina anwar ya umar babu anwar don yawo umar umar ga la'adari budana ra'aitu qabla kalil midali mangi kana waqifan kharij al-fasl wa taji denyan ajo kaifa halu ammar al-an ya sad manga ya wasad ke ammar wabanina kana maridan منذ usbu'in ibn huwa ma di satin yani sadaga la ya zalu maridan ya fabilata shek ya wa man to gbani wani da batun wani da hali ya batun wale ya fadilata sheikh wale fadilata yi sunna sunna يريد al يترك المستشفى ويرجع إلى بيته من قوه kede annahu yuridu wa gan an yatruka almustashfa wala asibiti lugwa bi ma'ana eh alawa tumi daga asibiti wen wami tu daga asibiti wani wa ga wa julo larauci wole yi nufe ce ta wacha ya lobe modern tongue eh ya lobe fasara larauci awa kaga wa ga wa ga asibiti lugwa ganin feci mai gabata mai wa mitu daga asibiti gana dole wa bai fassara jiji wa sake gungaji mi yabo na kacha zanda shi na duniya ba shi na ce bai ya gawa tituna mai wa mitu asibiti wayar ji ila baiti ya budu da min a sa'ihun aza in bai gan na ci guyo a ci agugan sadiga la a za gairu sahihin daga e nalwa in can. man yake ga ga maza ya malu abuka ya ibrahim etun kici baban wa lo ya wa ibrahim samitu annahu wazir mi waga shaban wa shaban ya ti shikin minista da wani ibrahim ga kana waziran kabla sanatain wani minista wani shaban ya ti shikin kabla sanatain ya e guba ba tojo huwa an safir amma gbani oyo ambassador ambassador ibanu di minister biya wọle ya kọ̀wọ́n ṣíkọ́ jù náà náà wani fata zanen jimi tuyan a goyi ambassador shi shi indocin gole ya gankin wuce gawa ya shugaban kasa a goyi minista ya gankin gasa wa gasa shugaban gasa dinga wani alinakin ya dainin da ya tuna wuga lafiya su wani man ce ga gawa ma da ya malo abuka ya am etun kici baba waye loya wa amrun qala li ahadu zumala'ik innahu mudarris min ya ciwo na jiye jika tuke babe wani na ga manyo yo amru ga kana mudarrisan bi mana kana bi mudarrisan oko ngole ma mubtada dafiya shi bebe kiyan habari habari ya kana mangolega mansubu ga kana mudarrisa min qabl man yuyilo wa huwa al'an muwajja'un fil madaris as-sanawiyya amma bani waju supervisor da makantan secondary jo muwajja'un zai jiji agora nan ga to supervisor ana ada chaliani ya jani ya jo wa ma za ya malo abuka ya yakub yawa yakub etun kici baba welo kana shirutiyan polisi yoni wa huwa al'an mutaqa'id amma dai wa ritaya ritari wa ni taqa'ada anil amal ji fahimta fáyínlẹ̀ pọ̀lísì ọ̀kánà lọ́lẹ̀ wọ́n fẹ́lẹ̀ àmágbáyé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ya ababakar ngoji wani da mini ya tuka na wako ya labarai na jinle na wani ngole ka na wa wato a kalman doro mini a ya ka na liude tuna wani na ya lula da jumla kawai adai na bayan amfani adde bai wato ya ke tun doro yana kana ya tuna wani don lokaci na ya laugan ganin nan ya aba bakin ya wa abubakar kultuli kobla salafi sanawat wa gami da ya guta ni ina ba ka amidu kulliyati alhandasa wa gami gabba bayawai waye amid tishi provost ya gibo director rector yo principal kwata da ami da gasa tishu yo da college of engineering ko ga faculty of engineering ko ga department of engineering nga za ndo dede terminology na wani lotun bayi na o ko nga kuliya bo ye yuto secondary ko e ba abu ma ah, faculty ayi gan kuliyo a mutakaidu huwa al'an ngba wọn lè ta ẹgbá ní a abubakar gala la yazalu amida hunkun kí a bọ̀ àwọn yí ti ṣìdírí da bangaren injiniyarin bu makaniki da bangare makaniki da manga ya akhtar ya wa akhtar samitu anna akhaka tabibun shahir mi wagaye giwe lekita wuyo na tulana shahir na gwaye tena وياتيه المرضى من جميع Pakistan? باكستان batata ciji mai bebu marda jamuya mari min jami'a an hayi pakistan ka san doro mini yake ya pakistan bu anha awon ije mu na ahia kapa kapa yankin kinya pakistan mu kuba tun ta cijibe asahihun aza bai da na cigiyo boru yo kashi shiga mana na'am A ga e aza sahihun ya fadilata sha'ir ya ganna cigiyo ya umar man ke da wani ba usman munga usman iza bi lal maktabati wa atil juza salis min lisanil arab gada maktaba katabai littafi jifina makanta je gbana wa atil juz'a wa be gane be ya asalif juz'in ya tachi ji fahimta ko ya littafi na iga lisanil arab na littafin ciku bangaren larabci bebe juzu ya tace littafin ciku yau ruwa ga manja ya fi tsaron dictionary wunci kwayan manji gano gwakon man na je ka littafin na jaji ishara lo littafin na ba ja de kalma je fasara kalma na gwaifin wani waju lato hadisa hatu gunzuma mm, ga fasara ju bebe hadisi ne ya wugwa ma mun ci ma wale aljuza salis gwani wa ya ji sifa juzu yin wai jiya muzakar asali sosai jiya muzakkar oku a caga misali aljalsatu rabi'a dole jalsatu fara mutu ma bebe ya ci sumul fa'ila oku wuce ya ce jowa lamitu ka'ida yin madu da bai adadi bayan cin da ba zubo shi ba oku wa cin al'adadi يخالف المعدول في تذكير وفي التانيث واشم لابو هاشم يا فضيلة الشيخ يا أمام أظن أن لسان العرب معجم ميكبايا قلتا فين لسان العرب دانا مؤجم ديكشناري ويوني من نعم اي هو مؤجم كبير في عشرين جزءا ديكشناري ونشكو يوني juzi yo eshi sufuli eshi achagulo nga juzi ga maire ga sufuli oko oyi sufuli ni nasara maga valongo amma ba ni wuke mutu hacin da faga ya e palita fi finye da su mujamun kabir ta nole n'ụlọ anyị! ga daga daga gukin buya yi ka'idan daga gobe ni arbe shetsudin niwaji obebe ki ha mufrat mansub ngole yawon gada nan ishirina juz an oko nwaye mufrat umake yi mansub jemu juzu yi ki ha ajuza an liman huwa ya fadilata shek zinwo man kici kawo muna da ga littafi labarara ne ya jinga zai muna muna yi makanta yau ko makanta san amma zai kawo yana wani kwanan ga huwa libni manzur man na yi ga ibnu manzur nan nga kawo usman ba. almaktabatu muglakatun muglakatul an usman da wani wani sheban a da wuyan yaman nole man tuntuna wani diga bezo man yi wuce suna kan ga wani wani sheban da maktaba da cin littafi bi wani shi na ma ga almaktabu muglakatun a labrari ture da littafi pena wani tutuci muglakatul an utsubani ya kulu na ina kanat maftuha amma ya gaga cike ciwoni ila azanin zuwar arbe lokaci na a yi sallah zuwa nan an zafi mu. yabo wuce baya ila zanin zuwar ta zuwa ni ga in biya wa hannu wala ala wajen gawa ga ila za ne zur amma an gaza yi wunci bebe shadda ya zo wajen biya wa bai kai ne eh, an zaga tatiyan an zala tatiwo ku? ok tunu ce kaida da luga dokun sarawin Allah alam ko yi ka'ida nula mai na, ko mai biciciya rutun kace khata'un madba'iyun wallahu alam ipe na lamuci biya ce na innaha kanat maftuha ga ga tikeci wajiyo tun na bi makanta na harbe lokaci na yi sallar zuru na wannan ga wale bangaren doro kulliyan doro da labarin a cagaga labrari wuce kwayin makanta ba wuce agbon ijo waga gada jami'a zuni wa liwe e gada gate wuce kwayin jami'a labrari wuce agbon ijo faculty ndoro labrari wa agbon na wa gbaka tun ba kenan littafi kicho amma da ya fa littafi na kulliya wuce gaji katun ma yi e kulliyatul hadisi gwa ko littafi hadisi ga dokun amma wa ke dindo ci jibe fa na jaya kuliya ndoro ibe library library unchuko chike china kai na kaga kuliya su mai ciwo kan ndoro wa gana na ba bai bincike jina wake tu masalaci harami ya madina ya maka ndoro ke ibe library ujin ya uje guba wa gana da gba katu alhaji sashi ya dilo da gba kai ba mu ci ni mai ilimi kafin o kiyo tu masalaci madina na tuba mu ci ci ci kafi ogan da masalaci gefe masalaci ya madina wani ba mun shahar ma ba ta fi shebu galama ya je tuwa sai da wajen niya yi limiya amma yana waga ji katuna wazan ka ya tun ji dana su ku gaba alkhairi hmm. na yakin yunivasiti ya waga ke hadi a yayi yuku na na gila yunivasiti yi shi na wa gelita fi wa a yayi yuku eh university naijiria ga bụ eju ebodi na eji makanta jeji ji na eji on laptop na je je gada da internet ji ce je research ji na amma ga litafi to je kuye ka nigeria la aka project ya tun ci wa leya sai dai wa da shi makanta kuki wa le litafi na ji wa ke na ke gada wa za ba ko littafi na jauto a ke dena wuyi ne ji makanta yi ka a cila kofi haji project haji wale mun ce yake nan bara yi littafi ke buga ma littafi na juwai tuye ga wale ya fuskata dini wani wale yare ta yi boko so guki ma wade zalunci da kin yi hore zalunci da kin yi bo ndo ci ami agunbe mai gadi alayatiya littafi ya zo labirari ta an ga waje amfani biyu na wahala shi su kuwi ba alkhairi ya ya zike a ma'ana can man ce ganga ya abbas yawa abbas kulle kulli kallari ya durusu fi sanati saniya ga ya giwe allazi na tsode ya durusu ejikatun fi sanati saniya da ya bace wani gunga ya tini gadan ube rutu ne so sakulu lau insha Allah mi ga ga yura ba so kuna abbas ga unga yawu unga ba so na ogo na gai gwargwadon karatun yiyo to yi tsaka jamuwa kalman da ci jiwu da muhimmanci mini karatun yiwu shirutiyun polisi na wani shirutatu jamuwa da wani jamuwa polisi shirutatu shirutatu safiru ambasado e, ga. yin shugaban kasa da ke inda cewa jamhuri su fara'u su fara'u amidu tishi makanta jamhuri umada'u maridu ba ta tace jamhuri marudwa marudwa don na ji damini kalma na ji daya muhimmanci hukun yi tsarin su kwa gurgudu ne ba ne ji amfani subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik